Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, da dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da wannan lokaci ni ne baba ya kuma kiri tare da jummai ali muka dawo mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin hantsi to bayan kun gama jin labarai za ku ji fasarar rahoto a kan hidimomin cika shekara guda na kai wani harin ta'addanci a birnin paris a shekarar da ta gabata euh. Ita kuma Mari Jiya, 'yar Benin paris tana ganin kasar Faransa ƙasar matsorata ce. ta ba da misalin yadda kwana-kwanan nan da kwayanta suka ji fashewar abubuwan wasan wuta suka gudu suka ɓoye suna haka kuma muna da shirin nan na rashin ta yi da salu garba zai kawo muku da sharhin wasu daga jaridun najeriya sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniyar assalamu alaikum masu ga kuma labaran jiya lahadi ma an yi zanga-zangar zaben shugaba mai jiran gado donald trump furincin da donald trump ya yi cewa zai kori bakin haure kimanin miliyan uku waɗanda ke zaune ba bisa ƙa'ida ba ya ƙarawa masu zanga-zanga ƙwarin gwiwa ci gaba da yi domin wani mai zanga-zanga a birnin new york ya faɗawa gidan talabijin na cnn cewa bakin hauren da donald trump ya ce zai kora ba inda za su je kuma za su nuna musu goyon baya irin ta 'yan wantaka An yi zanga-zanga a biranen Los Angeles da San Francisco da kuma Philadelphia. Wata ƙungiya tana shirin yin gangamin mata miliyan ɗaya da za su yi jerin a nan birnin Washington DC a ranar 21 ga watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu. Kwana ɗaya bayan an rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. Furucin da ya yi a kan mata lokacin da yake yaƙin neman zaɓe da zargin da wasu mata suka yi cewa ya ci mutuncinsu da furucin da ya yi a musulmi suna daga cikin batutuwan da suke batawa masu zanga-zanga rai jami'an kasar new zealand sun tabbatar da mutuwar mutane biyu a sakamakon girgizan kasa mafi girma mai mafi girman maki 7.8 a kimamin kilomita 90 daga christchurch birni mafi girma a tsibirin kudancin new zealand girgizar kasar ta yi wa gine-gine barna a wellington babban birnin kasar da ke da tazarar nisa fiye da kilomita 200 daga inda girgizar kasar ta auku rahotanni da ke fitowa daga yankin sun ce dubban mutane suke zaune da suke zaune a gidaje a yankin gabar tekun kasar new zealand sun arce daga gidajen nasu 'yan sanda da masu aikin gaggawa sun yi ta bi gida-gida suna kwashe mutane daga gidajensu Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin ministocin ƙasar Isra'ila a jiya Lahadi ya na'am da wata doka da ta halatta gidajen Yahudawa 'yan share wuri zauna da aka gina a kan filayen Falasɗinawa. Wannan mataki da ake cacar baki a kansa tilas sai an karanta su uku kuma an samu amincewar Majalisar Dokoki, sa'an nan kuma Kotun Koli ta amince kafin ta zama doka. an ɗauki wannan matakin ne da nufin dakatar da umarnin da kotun koli ta bayar cewa kan ranar 25 ga watan disamba idan allah ya kai mu a kwashe yahudawa daga wurin share wuri zauna <clears throat> a gafarce ne an ɗauki wannan matakin ne da nufin dakatar da umarnin da kotun koli ta bayar cewa kan rana 25 ga watan disamba idan allah ya kai mu a kwace Yahudawa daga wurin share zauna na Amona. Wannan doka tana jawo rarrabuwar kawuna a gwamnatin gamin Gambiza ta ƙasar Isra'ila. Amurka da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun sha yin Allah wadai ga tsugunar da Yahudawa a filayen Falasɗinawa. Falasɗinawa sun bayyana wannan matakin a zaman babban tannaki ga shirin samun zaman lafiya. Firaministan Bulgaria Boyko Borisov jiya lahadi ya ba da sanarwar yin murabus da, sakamakon zaben fidda gwani ya nuna ɗan takararsa yana bayan 'yar takarar da ke goyon bayan rasha da wato ta jam'iyyar 'yar gurguzu ke nan da suke mara mata a baya mr borisov ya ba da wannan sanarwa a birnin sofia yayin da sakamakon ke nuna cewa janar roman radev yana samun nasara da kimamin kashi 58 daga cikin 100 a yayin da ita kuma 'yar takarar ceska chacheva ita kuma ta samu kimamin kashi 38 daga cikin 100 a can kasar moldova kuma ɗan takarar igor dodon da ke goyon bayan rasha ya ayyana samun nasara a zaben fidda gwani da aka yi jiya lahadi domin shi ke nan shike kan gaba da kashi 55 cikin 100 labaran duniya kenan aka ji daga muryar amurka a nan birnin washington To madalla za mu faro rahotannin namu ne da fasaran rahoto kan wani hari da wasu 'yan ta'adda suka kai a ƙasar Faransa shekarar da ta gabata ga salu garba da fasarar rahoton jiya lahadi faransa ta yi bikin shekara ɗaya na tunawa da hare ta'addanci da aka kai birnin fari da bukukuwa a duk faɗin birnin to sai dai firayim ministan ƙasar ya shaidawa bbc cewa dokar ta ɓacin da aka kafa shekara ɗaya yanzu da alama za a tsawaita ta duk tarukan na jiya da an yi su ne don juyayi da kuma tuna mutane 130 da suka mutu da wasu fiye da 400 da suka samu raunuka a hararen na bara. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya tsaya cikin zoren wasa na Bataclan a birnin Paris tare da magajiyar birnin Anne Hidalgo, yayin da ake karanta sunayen mutane 90 da wasu masu tsatsaron ra'ayin Islama suka kashe. Haka haka yi, a duk shidan da 'yan ta'addan suka kai hari. A duk wuraren da aka yi bikin mutane sun yi ne cikin cunkoso, wasu ma har hawaye suka dinga yi. Da cikinsu sun aje furanni tare da kunna fitilar kendir a gaban wani sabon katafaren faranti da ke ɗauke da sunayen waɗanda abin ya shafa. Ɗaya daga cikin mutanen da suka halara a wurin shine wani mazaunin birnin fari. mai suna jill a zoren bataclan tare da abokinsa daga kasar belgium kasar da ke makwabtaka da kasar faransa euh, euh. jill yana magana cikin harshen faransanci yana cewa shi ya tabbata zama makokin ya ƙara haɗa kawunan faransawa Je me rends compte vraiment que les gens ont peur aujourd'hui. C'est vraiment ça qui a, qui a pu ressortir. Ita kuma Mari jiya, 'yar Benin Pare, tana ganin ƙasar Faransa ƙasar matsorata ce. Ta ba da misalin yadda kwana-kwanan nan da ƙwayanta suka ji fashewar abubuwan wasan wuta suka gudu suka ɓoye. Suna zaton harbe-harben bindigogi ne. sai dai kuma akwai wasu abubuwan ban sha'awa da suka faru a wuraren bukukuwan tunawa da abin da ya faru da suka hada da ɗaruruwan balobalo da aka sake a duk faɗin birnin. Bacin haka kuma waƙoƙi da kaɗe-kaɗe sun sake ɓarkewa a zoren Bataclan kamar yadda aka saba yi bayan da aka sake buɗe zauren daren asabar jajiberin bikin kusan ko tikitin shiga wurin babu ɗaya da ya rage duk an sayar abin ya sa wurin wasan ya cika makil da mutane da yammacin jiya ladi ne mazauna birnin na fare suka kunna fitilun kendir suka ajiye a kan tagoginsu tare da ajiye fitilun kwai a hanyar da ake kira st martin wurin da ba shi da nisa da inda maharban suka kai hari a wata mashayar barasa inda har suka kashe mutane goma sha biyar wata mace mai suna daidin da wasu sun karanta wani rubutu da aka yi a kan wata fitilar kwai a nan kusa da ke cewa za mu kasance da ku a ko da yaushe ma'ana za su ci gaba da tunanin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan ta'asirar ta faru shekarar da ta gabata. Tuma da a gaida Salu Garba yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa magiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne in hanna sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne madalla a gaida na ziyarar zamani wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington yanzu kuma karfe biyu da minti goma sha daya na dare a nan washington dc ga kuma shirinmu na gaba da rashin tayi wanda salo garba zai gabatar ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami to je ka kashe su ta hanya mai Masu sauraronmu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke ƙoƙarin gabatar muku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya ba mu iya kawo muku shirin namu ba saboda zabukan da aka yi a wannan ƙasar. A yi mana gafara. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Umar Sa'idu Bamale, daraktan makarantar horas da mutane a kan ayyukan ma'adanai da ke Jos, babban birnin jihar Plateau. Daga firarmu ta farko a kan ma'adanai babu shakka kun san maimancin wannan bangaren sana'a kan samun kuɗin shiga da kyautata rayuwa. Jama'a masu sha'awar shiga wannan sana'ar. Ga wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji da ƙarshen firar da ta yi. To a nan jihar Plateau an yi ayyukan ma'adinai eh, da dama. sannan kuma idan muka zaga za mu ga akwai ramummuka da eh, su waɗannan masu haƙan kuza suka bari sannan kuma abin da ya janyo zaizayewar ƙasa da manyan ramukan nan wanda yakan hallaka ah, mutane kuma bisa ga dukkan alamu mutanen nan ba su fahimci cewa za su yi amfani da ramin nan domin inganta rayuwarsu ba akwai wani diya ko kuma wata diya da gwamnatin tarayya za ta biya ne ko kuma um, ina shawaranka ta yadda al'umma za su yi amfani da waɗannan ramumuka domin inganta rayuwarsu eh, su aikin da aka yi duk kusan shekara hamsin ne zuwa sama wanda turawa suka yi a lokacin ba ka'idan cewa in ka gama aikin ko ka rufe shi ko kuma ka tsabtace shi yadda zai amfani da shi amma gwamnatin nan yanzu tana ta ƙoƙarin ta ga wanda za a rufe su akwai kuma wanda yake za a yi amfani da su kamar noman rani ko a yi wajen kiwon kifi ko a yi amfani da su wajen eh, aikin bulo da dai sauransu saboda shi aikin ma'adane in kai an yi a yanda ake yi yanzu ana so duk in ka gama ka tsabtace wajen ko ka mai da shi yanda yake da ko kuma ka mai da shi yanda yake ba za a samu hadari da wasu illoli ba kuma akwai ah, kudin da ake ce mishi reclamation wanda yake dama in mutum zai aiki zai rinka ajiye wa'innan kuɗi saboda in ya gama aikin ya tabbatar ya dawo da shi yanda yake cikin hali mai kyau To uh, kamar yanzu ma da muke magana da kai akwai wuraren da ake haƙan ma'adinai a nan jihar Plateau kamar uh, bangaren karamar hukumar wase sannan a jihar Nasarawa na san waɗansu ƙauyuka ko kuma wurare a can Nasarawa wanda jama'an wurin na ƙorafin cewa su masu haƙan ma'adinai nan waɗanda yawancinsu ba 'yan ƙasan nan ba ne suna cutan al'umma ba sa taimaka musu da ayyukan more rayuwa kamar yadda yake a matsayin ku na masu ruwa da tsaki ko kuma masana a wannan harkar kuna ba gwamnati shawara domin su ba tilasta masu masu haƙan ma'adinan nan su tallafa ma eh, al'umman da ake wannan ma'adinai a su. akwai abin da ake ce mishi community development agreement kafin mutum ya suma aikin ma'adanai sai ya kawo wannan sannan akwai kuma consent wanda yake in gona in wajen ba naka ba ne su community ɗin ko kuma jiha za su baka cewa sun yadda kai wannan aikin ma'adanai kuma in kana yi ana duba a ga nawa ka samu saboda haka su a wannan community development agreement akwai abubuwan da za a taimaka ma su wa'innan mazauna wajen da suke da ma'adanan sannan kuma akwai abin da ake ce ma 13% deprivation wanda yake kamar yadda ake ma wanda suke jihohin da suke haƙan ma'adanai wanda yake da ba a yin shi amma yanzu akan wannan sha'anin ma'adanai akwai revenue mobilization sun zo sun duba kuma za su duba kowane jiha su ga me suke fitarwa akan ma'adanai wani riba aka samu a cire musu wannan 30% din a basu saboda su ma su taimaka ma jama'ansu so amma kuna ba gwamnati shawara a yana cikin doka wannan yana cikin doka ne ma amma gwamnatin tana aiwatarwa tsaya dukiya abin nema ce su kudi abin nema ne titille ne ba za karfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta ya zuwa yanzu waɗanne irin ma'adinai ake samu musamman a wannan ƙasa namu na najeriya ma'adanan da ake samu sun kai mu kusan arba'in a wanda aka kware kuwa kuma wanda aka sani dai aka fi amfani da su ko ake fita da su kamar su kuza uh, columbite da sizinare da safaya da akwamarin da su farin ƙasa hatta uh, maganan aikin Um, um, mai da ake akwai abin da ake ce mishi barite shi ma sai an sa shi an haƙo shi sannan za a yi amfani da shi sannan akwai su gypsum da su limestone wanda ake amfani da su maganan siminti so akwai wasu ma ma'adanan wanda yake hatta uh, taki duk za a iya yi da su duk muna da su to shi yasa gwamnati take ta ƙoƙari yanzu ta ga ta farfado da wannan aikin ma'adanan saboda a rage dogaro akan mai to duk da yake kayan magana cewa gwamnati na kokarin ta farfado amma eh, al'umma ba su fahimci hakan ba domin su goya ma ita gwamnati baya akwai wani karin bayanin da za ka yi e ita al'umma tana so kowane lokaci a rinka wayar mata da kai kuma ya kamata ba sai ma wanda yake yana harkan ba saboda ita harkar ma'adanai tana son abubuwa da yawa kamar yadda na faɗa tana son jari tana son ilimi tana son su kansu injinan da za a aiko za a yi aikin da su saboda haka kuma ba abu ne wanda yake yana son karamin kuɗi ba sannan kamar yadda na faɗa yakan ɗauki shekara biyu uku kafin a soma cin gajiyan shi to shi yasa kuma a hankali ne ake ga ake cin gajiyar nashi har ya zo ya zama mutane sun fahimci cewa ashe suna amfana da shi saboda in kin duba kamar yanzu Uh, aikin ma'adanan da aka yi a jihar plateau shekara arba'in da suka wuce har gobe wasu rayuwarsu yana na akan wannan kuma suna amfana da shi hatta wa'innan ramukan wasu suna amfani da shi wajen noman rani shi yasa za ki ga kowane lokaci uh, ba a rasa carrot da su cabbage wayannan duk wasu abubuwa da su dankalin da aka shigo da su daga kasan turai to duk aikin ma'adanai ya kawo su kuma ana ta cin amfanin su shi yasa zaki ga dankalin da yake jihar filato in kin kai shi eh, kamar kano zaki ga ba daidai da yake da dankalin turan da aka samu daga can ba to duk wayannan abubuwa ne na da ya kawo ga ci gaban aikin ma'adanai To um, wannan cibiya bayan ɗalibai sun kammala karatu me kuma za su yi? To duk wanda ya gama wannan cibiya ya samu wannan horarwa na eh, wata goma sha takwas muna sa da in Allah ya yadda shi kanshi zai zama yana yana, yana ma da aikin kanshi saboda za ka iya yin sifayo za ka iya yin uh, gwada ma'adanai da wasu aiki wanda yake da kila ba sai ka abin nan ba ko hatta ma in ba ka da ma aiki ah, injinin da za a gwada ma'adanai saboda horarwar da za a baka anan za ka iya gane cewa wancan kuza ne wancan kaza ne wannan ma zai kawo maka ka samu kuɗi sannan kuma muna ta ƙoƙarin nuna ma ah, su bankuna alfanun wa'innan aikin ma'adanai saboda in mutum ya gama zai iya neman bankuna su bashi bashi ya soma nashi aikin ma'adanai din to amma mutum zai iya zuwa kawai kamar a ce matashi zai iya zuwa kawai ya ce yana neman makaranta ko kuma yana so ya yi aikin ma'adinai a nan cibiyar naku ko kuma ya samu horo ko kuma akwai waɗansu tsare-tsare daki-daki da kuke bi na ɗaukan ɗalibai? Eh, shi ne akwai tsari kashi biyu akwai wanda in ya gama digiri za mu duba digiri din nashi na ya zai iya aikin wannan saboda duk yawanci wanda ya science zai iya wannan sannan kuma wanda shi kuma bai je makaranta ba za mu dan mishi tambayoyi mu ji yanda yake so saboda kila dama yana aikin ma'adanan ne amma yana so a ƙara mishi ilmi wani kuma ba shi da fahimtar na ma'adanan saboda haka mun san yadda za mu horar da shi ya zama e, zai ci amfanin aikin ma'adanan to daga ƙarshe ina shawaranka ga al'umma musamman don su mara ma gwamnati baya wajen wannan yunkuri na dogaro da aikin ma'adinai don a rage dogaro da man fetur to al'umma ya kamata su san abin da dokokin ƙasa ya faɗa akan aikin ma'adanai saboda shi aikin ma'adanai yana so ka san dokokin ko da a gidanka ne aka samu ma'adanai din ba za ka yi ba sai ka nemi izini daga gwamnati sannan kuma sai ka nemi wanda yake shi kanshi ya yi karatun aikin ma'adanan ne kamar mutum ne bayi da lafiya in ya je asibiti akwai nurse akwai likita akwai pharmacy kowanne akwai aikin shi to saboda haka sai ka nemi wanda suka samu wannan ilimi horarwa su baka shawarwari yadda za ka yi ka samu nasara to madalla abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin yanzu a madadin bakon namu dr umar sa'idu bamali da wakilin murar amurka da ke zainab babaji da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa, ku huta lafiya. sai Allah ya sake sada mu da alherinsa. To a gaida Malam Salu Garba da jama'arsa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wato sharhin jaridun Najeriya. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust da ta ɗauko labari mai taken taron lafiyar muhalli a Morocco. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai halarci taron kula da lafiyar muhalli da za a gudanar a ƙasar Morocco a Litinin ɗinnan. taron dai wanda majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyin gudanar da shi zai taɓo lamurar kula da muhalli da ke kawo cikas ga malafar duniya ozone da ke kare duniya daga zafin rana shugaban na najeriya zai yi amfani da damar wajen bayyana yadda gwamnatinsa ke aikin tsabtace yankin ogoni da malalar gurɓataccen mai ya yi wa illa jaridar yanar gizo premium times ta ɗauko labari ne mai taken jibrin ya rubuta wa buhari wasiƙa tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilan najeriya abdulmumini jibrin ya rubuta wa shugaban najeriya muhammadu buhari wasiƙa da bayyana buƙatar goyon baya kan abin da ya kira gwagwarmayar yaƙi da almundahana ne a majalisar wakilai jibrin wanda yake zaman mafaka a turai don zargin barazana ga rayuwarsa ya ce zai zo najeriya duk lokacin da ake buƙatarsa ko kuma duk lokacin da aka tume shi da wani laifi A cewar Jibrin mara masa baya ga wannan aikin na kalubalantar shugabannin majalisar wakilai zai karfafa ma wasu da ke tahowa nan gaba. in za a tuna majalisar wakilai ta dakatar da abdulmumin jibrin na tsawon kwana 180 na majalisa ga hakan ya kai tsawon shekara ɗaya taron shugabannin 'yan sanda na afirka babban sufetan 'yan sandan najeriya ibrahim idris na shirin ɗaukar bakuntan shugabannin 'yan sanda na afirka ta yamma don lamarin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tsaro rufe ofishin jakadancin amurka a kabul amurka ta rufe ofishin jakadancin a birnin kabul ɗin afghanistan don kau dabaran har-haren ƙungiyar 'yan taliban Taliban. Jaridar Leadership ta ba da labarin rantsar da sabon gwamnan jihar Edo, Obasake ya sha rantsuwar kama aiki. Sabon gwamnan jihar Edo Godwin Obasake ya sha rantsuwar shiga ofis da amsar ragama daga tsohon gwamna Adams Oshomole. Yanzu dai ido ya koma kan zaben jihar Ondo don gadon mulki daga gwamna Olusegun Mimiko na PDP. Za a yi zaben 26 ga watan nan. sai kuma mu koma jaridar punch naɗa babban alkali a najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa mai shari'a justice walter a matsayin muƙaddashin babban alkalin najeriya babban alkali dai a najeriya shine shugaban hukumar kula da lamarin shari'a na ƙasar njc sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya to a gaida malam sale yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika su a kibin Najeriya. Shirkau za ka tana cikin wahala kuma sai Allah ya tuna maka asiri kuma sai Allah ya kunya taka. Ai ba barar Obama da Bill Clinton da Donald Trump sun fika don su ba su kashe kowa ba amma kana nan kana ba da goyon baya kashe al'umma kana kashe al'umma bayan Allah waɗanda ba su gani ba. Ni a ranar ka mai umarnin ka. Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya. Don Allah BOE Hausa ku isa min da saƙona. dangane da boko haram babu shakka ikirarin da boko haram sun kai to sun aikata ɗaya daga cikinsu na cewa duk hare-haren da aka kai da ta'addanci su ne to kada shi manci wannan aiki da aka yi ba na musulunci ba ne domin musulunci ya ce duk musulmi ya kashe mumuni wa man qatala mumina muta'ammidan fadajahu jahannama khalidina fiha abadan duk musulmi ya yi kirarin ya kashe musulmi Allah ya ce zaɓi wurin zama cikin wutar jahannama har abada tare da hushin Allah da ɗaya albarka Allah da azaba mai radadi har abada. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. al'ummar najeriya ya kamata mu gode wa allah subhanahu wa ta'ala saboda irin ci gaba da muke samu na zaman lafiya da kwanciyar hankali sojojinmu da ke fama da 'yan boko haram sai mu ce allah subhanahu wa ta'ala ya ba da nasara waɗanda suka rasa rayukansu kuma allah ya ji gansu madalla yanzu kuma ga labarai a takaice da sanyin safiyar yau litinin ƙasa ta motsa sosai a tsibirin new zealand sa'o'i bayan girgizar ƙasa mai karfin maki 7.8 ta kashe mutane biyu haka kuma girgizar ƙasar ta yi wa gine-gine barna a wellington babban birnin ƙasar ta new zealand jiya lahadi da daddare ne kuma ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen turai suka yi wani taro a birnin Brussels, ƙasar Belgium, domin tattauna yadda dangantaka za ta kasance tsakanin su da Amurka ƙarƙashin gwamnatin shugaba mai jiran gado Donald Trump. jiya lahadi ma an yi zanga-zangar zaben donald trump ɗin da aka yi an yi zanga-zanga a biranen los angeles da san francisco da kuma philadelphia sannan kuma wata kungiya tana shirin yin gangamin mata miliyan ɗaya da za su zo nan birnin washington dc su jerin gwano a ranar wato kwana ɗaya bayan an rantsar da shi donald trump ɗin Firaministan Bulgaria kuma jiya Lahadi ya ba da sanarwar yin murabus bayan da sakamakon zaben fidda gwani ya nuna ɗan takararsa baya samun nasara. to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa musamman juma'a ali da ta taya ni muka gabatar da wannan shirin da injiniyanmu na wannan lokaci charles da kuma solomon abu mai bada umarni baba ya kuma ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc nake cewa a huta lafiya